Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kai farmaki kan garin Baga a jihar Borno inda wakilin Haruna Dauda ya ce har yanzu ba a tabbatar da yawan mutanen da suka kashe ba. Akwai asarar rayuka kwarai da gaske amma ba wanda zai iya gina maka adadin mutane nawa ne saboda ana harbi ne kan mai uwa da wabi ana shiga na buɗa masu wuta su kuma mutane na ta gudu to bayan da nake samu har akwai wani sansani na jami'an soja da ake cewa multinational ah, joint tax patrol wato haɗin zuwa ne na jami'an sojoji da haɗa da Najeriya da Nijar ah, da Kamaru da Chadi. A ba ga aka ce kusan sojojin Najeriya ne kawai a wurin. Babu sojojin irin waɗannan ƙasashe da aka ce suna haɗuwa su yi wannan a sintiri a wannan wuri to suna da bariki a wancan gari na bagadin su bayan nan muka samu har sun kai hari wannan barikin to amma a halin yanzu babu wani zai iya maka tsakanin abin da ya faru saboda kusan kowa yana ta kanta ne a duk cewa aka yi aka bar garin su ba zai tabbatar maka yanzu wannan gari ko da hannun su waɗannan yayan ƙungiyar boko haram ko kuma wanda ake so su kai wannan hari ko kuma yana hannun sojojin najeriya ne ba wanda ya tabbatar maka da wannan tunda har yanzu ba wanda ya shiga yadda ya dawo sai an gaya mana cewa an da jiragen sama suna ta shawagi a wannan wurare. A bayan garin na baga 'yan bindigar na Boko Haram sun kuma kai farmaki kan wasu ƙauyuka da dama da suke wannan yanki. Akasarin mutanen garin baga waɗanda masunta ne sun gudu daga cikin garin a yanzu haka. Kuma babu rahoto kan ko garin yana hannun 'yan Boko Haram ɗin ne ko kuma yana hannun hukuma. A bayan nan ma an ba da rahoton cewa 'yan Boko Haram sun kai farmaki kan wani gari a jihar Yobe. a can wani gefe an ce wani bom da aka ɓoye a gefen hanya ya tashi kusa da garin maiha na jihar adamawa wani ƙauye ne wanda ake kira kolobaya da hanyar daga kilomita biyar daga sun kabar maiha zuwa mubi daga su kuma sun suna shan dumi da safe sai sun ga wani abu a sai suka ɗauka suna wasa da shi ya tashi da su eh, a ƙauyen kolobaya kusa eh, kafin ka je mayan a jimla mutane biyar ne mutum biyu ciwo ya munana sosai mutum biyu kuma ciwon bai bai tsananta sosai ba kuma mutum daya kuma yara jami'an tsaro sun isa wajen a ba tukuna yanzu ba su isa ba tukuna eh, masu bincika boma bomai ba su isa ba abun da muke ji abunan tsoro muna kira eh, masu bincika boma bomai din nan su gaggauta su je wannan wurin garin maiha saboda su mutane wurin ba san ya yanayin bom yake ba je su bincika yadda abubuwan yake kar kuma ya ci gaba da faduwa don sun zo ta wajajen yawa kuma hanyar da za a je mubi kawai ta hanyar manyan ne. Wannan yanki dai yana hannun 'yan Boko Haram kafin a fatattake su tare da tallafin mafarauta da kuma 'yan banga a kwanakin baya. lamba ta uku cikin abubuwa guda goma da suka girgiza duniyar kwallon kafa a shekarar 2014 kamar yadda editocin gold.com suka bayyana yadda Luis Suarez dan ƙasar Uruguay ya gantsara ma mai tsaron baya na Italiya Giorgio Cellini Cizo a karawar da kasashen biyu suka yi a gasar cin kofin duniya a Brazil. Wannan shine karo na uku da Luis Suarez ya danna hakorinsa a jikin wani dan wasa lokacin da ake buga kwallo. Kuma a wannan karan hukumar kwallon kafa ta duniya duniya fifa ta dakatar da shi na tsawon watanni hudu aka kuma ce lallai ya je ya ga likitan kwakwalwa duk da haka kasar yurgai ta yi kukar cewa wata makarkashiya ce kasar ingila ta kulla ta neman kunya ta mata dan wasa da kuma kokarin ganin an cire kasar daga gasar cin kofin duniya kuma duk da wannan abin kunya da yi kungiyar kwallon kafa ta fc barcelona ta zada tsabar kuɗi har euro miliyan 81 ta saye shi daga kungiyar liverpool ta ingila. mu na masu ƙananan sana'o'i a yau dandalin voa ya samu zantawa da wata mace mai sana'ar sai da turarurruka ta ce tana wannan sana'a ne domin biya wa kanta kananan buƙatu ga yadda hiranmu ta kasance da ita sunana baraka salisu abdullahi mece ce sana'ar eh to ina sana'ar turare nake siyarwa wani irin turare irin turarurruka su spray irin perfume kala-kala dai masu kamshi da mutane na san za su bukata me ya haka nake wannan sana'a kuma sai nake ganin kaman irin mutane za su su abin sai na fara irin na siya daga dai nan garin kano nake zuwa na siya in na siya sai in tafi da shi can kaduna sai haka irin kamar abun wasa wasa na fara siyar da kaɗan kaɗan nake zuwa in siya sai na koma irin ina dan siwa da yawa gida ake biyo ki ake siya ko kina kaiwa wani waje ba inda nake kaiwa daga gida ne haka abokanai na da um, yaran abokanan mamanmu irin dai mutane in sun shigo gidan haka suka gani ko suka tambaya za a ce na barka take siyarwa shikenan sai eh riba na muna tattoshe wasu hanyoyin don kin san ba za a rasa abubuwan yi ba don kamar assignment haka ko siyan handouts da abu kafin a turo min daga gida na yi amfani da kuɗin na yi to gashi kina sana'a kuma kina karatu shi haka baya takura karatun ki baya takura ai ba wata sana'a bace da zan dinga amfani da lokuta na sana'a ce wadda kawai ina zaune wani zai ce yana so ko ya ji kamshin turaren ya ce yana son ci gashi to me burin ki dangane da wannan sana'a eh to burina shine kawai na dinga taimakawa kaina ta wurin siyan yan kananan abubuwa ba sai na kira gida na ce ina bukatar kaza kaza dandalin VOA. Kuna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. global belief and market forces. hey, मैंने कसम ली तेरा मधुर मधुर कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम मैंने कसम ली हा, हा, हाँ, हाँ, हाँ, कभी मन है एक प्राण अपने एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने हम जब से देखा चांद सा चेहरा kuna sauraron dandalin VOA. to be tare da dandalin VOA. जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं बुरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का जानी तू आके चली छम से जू धूप के दिन पानी